بسم الله الرحمن الرحيم قال الإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه الوابل الصيب من الكلم الطيب الفصل السادس والعشرون سلينا عشرين بشين عشرين الوابل الصيب ورافئ الكلم الطيب نائب القيم في ذكر الاستسقاء أبن ليش في ذكر نيم الروا الرواة الاستسقاء وأن الحمزة والشين والتاء نفرقوه للطلب ننيماني أي طلب السقيا طلب السقي شيني نيمان ها sukan شي ونزبن zubin alistimfar alistimfar wato neman سبع ruwan قال تعالى على مدوكة سكياتي فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم بدرارا فقلت استغفروا ربكم النبي نوح عليه السلام ألا نظام لا بارنسا سيكي سوى faƙultu bayan da abin da ya gudana ya gudana na wa'azi da aka yi ta yi faƙultu sai na ce istaghfiru rabbaku ku nemi gafara ubangijinku ku riƙe In na huta kana ghaffara Lallai ubangiji subhanahu wata'ala ya kasance mai yawan gafara mai yawan gafara lafazin ghaffar lafazin gaffar ala wazni fa'al shi ba ce ta mubalaga mai yawan gafara an sha fassara mana da alghafu ko alghufran in an ce ghafara yaghfiru to ana nufin shine satara to daga alghufran ana nufin asatru kenan a boye shi yasa malamai suka ce in aka ce ghafara Allahu lahu ai satara zambahu Allah ya rufa ma mutum asiri yau matubula sira'ir zunubin da mutum ya a duniya ba wanda ya gani to Allah madaukaki saki kuma in ya gafarta ma mutum to a ranar gobe alkiyama ba za a ga wannan zanubin ba shine al mun gane bayan kuma ba a gan ba sannan kuma sai zama an goge masa shi ke to ku yi istighfari in kuka yi istighfari idahu kana ghaffara ubangijin ku ya kasance mai yawan karban gafara yana yawan gafarta ma mutane in kuka yi gajawa yursil sama alaikum midrara Allah madaukakin sarki zai aiko muku da ruwan sama midraran mamaku daga cikin asbabu as-saqi shi yasa za mu gani a gaba kamar yadda malamai suka ruwaito al-imam Abu Dawud ya ruwaito da isnadi hasan li ghairihi sannan a baya bayan al-imam al a cikin as-sunan kubra ya ruwaito wata rana an taɓa rashin ruwan sama sai na umar kawai fita idi kawai aka ce istighfar sai sai a dawo sai aka ce an yi ba mai komai ba sai ya ce a'a ai na nemo ruwan sama ne bi majadihi bi sai na nemi Allah ya mana ruwan sama da katakon da ake amfani da shi domin jawo ruwa a wata riwayar bi mafatihil matar na yi roƙon na roƙi Allah maɗaukacin sarki da mabuɗai waɗanda ake roƙonsa da su in aka roƙe shi da waɗannan mabuɗan sai ya buɗe sama kamar yadda ake fece ake buɗe ruwan famfo ya feso ruwa da yawa mun gane shine midrarar to kaga kaga kaga ashe al-istighfar miftahur rizqi ne an jabir ibn Abdullahi qala Ata nabiya sallallahu a tashin nabiya sallar e sulamma ba wa ke, wasu masu kuka mata sun zo wajen a sallallahu alaihi wa ba wa ki jam'u baki ya ce. Faqulina ce suka ci. Faquuna kaifin man zallata sulamma ya ce. اللهم اسقنا غيثا مغيثا مريئا مريعا نافعا غير ضار عاجلا غير آجل فأطبق فأطبقت فأطبقت عليهم السماء da wannan nan masu kukan suka zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce jadabatil ardu kasa ta bushe ba ruwa sai annabi sun ce Allahumma sqina gaisan ya Allah ka shayar da mu ruwan sama a shayar da mu ruwan sama gais kenan ruwan sama kuma wanda ya kasance na alkhairi mai amfani shine alghais mugisan wanda zai zama ya ba mu agaji agata ya ba mu agaji eh? kaga agata shine Allah shayar da ku ruwan sama kuma ya fitar da ku daga kangin da kuke ciki ya muku agaji kenan Agata به الله الوراء فهو مزنة تروي بل ظلة تتفيأ إن جاء الفازاجي جزاء مطيعيه حرير وجنة فدع قول كفار أصابته جنة وما هو إلا من جهنم جنة أغاث به الله الورى فهو مزنة تروي الصدى بل ظلة تتفيأ هذا أغاث به الله الورى الله maɗaukakin sarki ya shayar da ya ba da فهو مزنة النفس الصدى هذا بقى منظر يجي كده تروي الصدى تروي الصدى بون منظر جدا شيني كي شايد دا كشي أدين كشي بل زلة تتفيأ كي من ذا الله صلى الله عليه وسلم إنوى نيشي إنوى تتفيأ ودا كي بوئي ما متعني كواشي كشنت سياهوتا تقاقع جاسا to shine a mugisan sannan manzon sun ina addu'a ina cewa Allahumma ajisna Allahumma ajisna ya Allah ka sauka mana da ruwan sama ruwan sama da zai zama mai agaji mari'an sannan ya Allah ruwan nan ya kasance mai daɗin haɗiya mari'an ai sa'iran kenan shi yasa can Allah madaukakin sarki yake cewa a game da sadaki fa in tibba lakum an shay'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a mari'an ai sa'iran ku ci ku sha ai ku sha wannan ku karɓi wannan sadakin ku ci shi a matsayin abu mai daɗin wucewa halal ne na to ne mari mari'an sannan kuma wanda yake fitar da tsirrai shine mari'a wanda ke fitar da tsirrai shine mari'a nafi'an sannan mai amfani غير ضار ba mai cutarwa ba ba ha ba mai ba rusa gidaje ba jilan. sannan kuma yanzu Allah muke bukatar ai wannan ruwa ghaira ajilin ba sai nan gaba ba fa atbaqat alaihi musma kawai sai sama ta rufe su da ruwa kawai kawai sama ta rufe ta ruwa akai ta mata ruwa wannan hadisi ne sahihi kun ga kun ga addu'a roƙon ruwa kenan ta farko Allahumma qina ghaisan mugisa mari'an mari'a nafi'an ghayra darrin ajilan ghayra ajil wannan tana cin addu'o'in da ake yi na roƙon ruwa kuma wannan ba sai an je filin idi ba yanzu a nan inda nake wannan majalisin muke zaune muke karatu to za mu iya roƙon ruwa inda ana buƙatar ruwa a lokacin da ake da buƙatar sa shi mu daga hannayen mu mai wannan addu'a mun gane wa an aisha radiyallahu anha shakka nasu ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qutut al-masal na aisha radiyallahu anha ce mutane sun kawo kuka wajen annabi sallallahu alaihi wasallam cewa an samu fai. ruwan sama ya ki zubowa فأمر بمنبر فوضع له في المصلى sai manzal sun ya ce a a ɗauko mimbari a je a kai masa filin idi wannan yana nuna ashe sallar roƙon ana zuwa da ana zuwa kuma wanda yana nuna mana a yi a masallacin idi ana sallar roƙon a masallacin idi so da kamar aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce aje a ɗauko mimbari aka ɗauko mimbari aka je aka aje masa fil musalla a filin idi shine al musalla ووعد الناس يوما يخرجون فيه ان معك صلى الله عليه وسلم يوم متاني القول شي واجا لوكس ان ذا افكا دون اجي ايه قروه فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم هنا عاجب الشمس ثم ذن الله صلى الله عليه وسلم يبين لوكس ان عاجب الشمس كي بينا واتو مل المنجانا واتو هنسيكينا كمل لوكس ان اكي سلى ايدي شي يفتح فقعد على المنبر من زن الله صلى الله عليه وسلم يزونا أكا المنبر فكبر وحمد الله عز وجل صلى الله عليه وسلم يكبر سنن يبي الله من أكيد بوايا ثم قال سيتي إنكم شكوتم جدب دياركم kun kawo kuka cewa gidajenku sun kafe babu ruwan sama rijiyoyi sun bushe ba a samun ruwa wasu ikharar matsari sannan kuma kun yi kuka da cewa ruwan sama ya daɗe bai zo ba shine istikha eh ai istakhara ce an iddani zamani ankum kuma da lokacin da ya kamata a ce ruwan ya zuba ku duba fa madina fa ba ruwa ake musu da yawa ba amma duk da aka idan ko ba a yi ruwan ba sai sun yi roƙon ruwa ga baki ɗaya ruwan da ake musu aka yi kamar yadda muka faɗi ran nan in aka yi ruwa su uku a shekara to ya zama sai ta zama suna mu'agaha sai ta zama shekara ta tarihi saboda wannan ruwan sama da aka an yi ruwa sau uku wa kad amarakum Allah azza wa jalla an kuma ubangiji mabuwayi da ɗaukaka ya muku alkawari cewa ku roƙe shi hmm? ya umarci ku cewa ku roƙe shi ووعدكم أن يستجيب لكم كما يا مقع القولي زي أمسامك وقال ربكم ادعوني أستجب لكم أي إن تدعوني أستجب لكم كينا وبنجي يتشي مكو كروكين أنكو كروكين نيكو مدن أمسامك ممتاني ثم قال سنة ثم سنة الحمد لله رب العالمين yabo ya tabbata ga Allah Ubangijin halittu, Ar-Rahmani mai rahama. mai rahama arrahimi kuma wanda ya kasance mai rahama dai eh, malamai suna tattauna akan waɗannan lafuzan an sha mana batu su dukkanin su suna fa'idantar da tausayin Allah ne tausayin Allah kuma Allah madaukakin sarki ya sa shi guda ɗari guda ɗari ne ya saukar da ƙara ɗaya a duniya ya rike guda casa'in da tara a wajensa maliki yaumiddin ubangijin ranar sakamako yawmiddin ubangijin ranar sakamako yawmiddin ranar addini ai yau la yanfa'u illa dinu ranar da ba abin da za alfahari da shi sai addini illa man atallaha bi qalbin salim kenan la ilaha illallahu babu an bauta da gaskiya sai Allah ya fa'alu ma yuri Allah yana aikata abin da ya dama yi nufi Allahumma antallahu la ilaha illa anta ya Allah kaine ne abun bauta wanda babu abun bauta da gaskiya sai kai anta al-ghaniyu kai ne mawadaci wa ahlul fuqara kuma mu talatawa ne mu mabukata ka ganin da ana ne tabarru'i ce anzil alaina ya Allah ka sauka mana da ruwan sama mai amfani waj'al ma anzalta alaina quwwatan ya Allah ka sanya abin da ka so kuma ya zama mana ƙarfi a gare mu na tattalin arziki wa balagan ilahin kuma ya Allah madaukakin sarki ka sanya shi ya kasance mana kaiwa matuƙa ce ta wani lokaci wato mutum gajiyarsa lokacin da har zuwa lokacin da ka kaddara mana sun marafa a yadaihi annabi sallallahu alaihi wasallam ya daga hannuwansa guda biyu falam yazal fi rafi hatta bada bayadu ibtaihi annabi sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba yana daga hannuwansa guda biyu hatta bada bayadu ibtaihi har sai da farin hambatarsa wato karkashin hannuwansa sai da farin su bayyana kaga ya buɗe hannuwansa ga baki ɗaya sun mahawwala ilan nasi zaharahu daga nan sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya juyo wa mutane bayansa wa kallaba aw hawwala rida'ahu daga nan sai manzo Allah sai ya juya sa dama ya koma hagu hagu kuma ya koma dama haka riwaya ta tabbata al-Imam al a cikin Sunan kubra ya ruwaito cewa manzo Allah sai ya tashi sai ya juya bangaren dama sai koma hagu bangaren kuma hagu sai ya dawo dama haka ake yi malamai suka ce suka ce fa'alu ne annan su yana arashi yana tafa'uli cewa ya Allah yadda na juya wannan mayafin nawa dama ya koma hagu hagu ya koma dama to ya Allah ka juya mana wannan yanayin min aljadbi ila alhasb daga fari ya zama mun samu dausayi mun samu ruwan sama sun ba aqbala ala nas wa kallaba aw hawwala ghidahu wa huwa rafi'un yadayhi alhali manzo sun yana tsige da hannunsa haka shi yasa wannan shi da nan mai haƙi babi cewa kaifa yuhawwilu al-imamu ridaahu fa'i ya liman zai juya mayafinsa idan an zo ruwan ruwa mun gane ثم أقبل على الناس جنان سي من زم الله صلى الله عليه وسلم يفسكن شي متاني فنزل فصلى ركعتين من زم سما يسقو ركعة بيو kun ga hudu ba na gabatar ne na gabatar sallah sai an yi hudu ba an yi addu'a daga nan kuma sai a zo a sake tafarru'i da tawadu'u da khushu'i ga Allah sai a yi sallah raka'a biyu fa ansha Allahu azza wa jalla sahabatan kawai nan da nan a take a nan Allah madaukakin sarki sai ya halarci wani girgije fara'adat wa barakat ai girgijen da sai fara tsawa wa barakat kuma ya fara walƙiya al-ra'du tsawa yakunu sautan al-baraqu walƙiya shi kuma yakunu lama'a haskawa yake haskawa take yake ita ra'adu sautan yusma'u sautun su kuma wannan kuma yura nurun barakun ce hmm? sun akbala ala nasi fa nazala sun amtarat bi idnillahi ta'ala daga nan kuma sai girgijan nan fai fara zubar da ruwan sama da izinin Allah madaukakin sarki Allah ya bashi izini falam ya ake masjidahu hatta salatu shiyulu manzon Allah sama bai iso masallacin su daga masallacin idi hatta salatu shiyulu har sai da ruwan ƙasa ya gudana asiyul jam'u sayle asail shine ruwan da ke gudana a ƙasa al'ilmu harbun lil fatal muta'ali asail harbun lil makanil ali ko fil makanil ali kaga asailu kenan eh fasalat awdiyatun bi qadriha fahtamala asailu zabadan radiya kaga shine shine sai falamma ra'a sur'atuhum ila sakni da manzala su ya ga ake ta gudu kowa in ba ka yi ba nuri kowa na saurin ya tafi gida da hikan nabi sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajibuhu sai manzo sama ya dariya har sai da hakoran su guda biyu suka bayyana wa qala sai ce ashhadu anna Allah ala kulli shay'in qadir wallahi na shaida cewa babu lalle Allah madaukakin sarki mai iko ne akan komai Hmm? wa anni abdullahi wa rasuluhu kuma ni bawan Allah ne kuma manzan Allah ne annan su kuma yi ma Allah tawazu ya yi addu'a Allah ya ansa addu'arsa Allah ko mai iko ne akan komai kaga wannan yana ƙara tabbatar mana da tauhidi da aqida sahihiya cewa Allah madaukakin sarki shine mai ruwa shine mai iko shine mai azatawa wani a cikin bayansa sai dai ya roƙa yayi amma ba yi da ikon da zai ce yayi wani abu وان حديثي ني الامام ابو داود يا توشي ده الامام الحاكم في المستدرك على الصحيحين سنا الامام البيهقي يا غويتوشي كما يد مكفدي دازو وفي سنن ابي داود رحمه الله عليه عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما كان رسول الله إذا استسقى قال النبي صلى الله عليه رواية عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه عنهما يتشي annabi idan zai roki sama da ruwan sama yana cewa Allahumma isqi ibadaka wa baha'ima. ya Allah maɗaukacin sarki ka shayar da bayanka kuma ka shayar da dabbobinka wanshur rahmatak sannan ya Allah maɗaukacin sarki ka yada tausayinka a bankata wahi baladaka albaita sannan ya Allah maɗaukacin sarki ka raye garinka wanda ya mutu domin garin da babu ruwa matacce ne eh. Eh. haka هو هو نسوى شيني حياة البلد به حياة البلد شيء يسف كي تمس على الحياة أكي شيء مس الحياة شيء شيء لا حياة بلا حياة ما ما رأيوا ما هو هو نسمع أشجي شيني على الحياة wannan shi ma ita ma riwaya ce sahihiya ita ma ɗaya daga cikin addu'o'in roƙon ruwa قال الشعبي الامام الشعبي عامر بن شراحيل رحمة الله عليه daga cikin manya-manyan tabi'ai ya الشعبي خرج عمر يستسكي سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يا فتا يستسقي ينا روقان فلم يزيد على الاستغفار تو استغفار يجي نستغفرك اللهم ونتوب إليك نستغفرك اللهم ونتوب إليك سيدنا عمر يتي استغفار فقالوا ما رأيناك استسقيت كشعه يا أمير المؤمنين أين خير الرابع فقال سيتي لقد طلبت الغيث بمجاديح السماء حقيقة نار نارو كألا كنسة كنسكي دكاتاكو وان دشي سكي أمباني دشي ودم بسروا دشي سكي حق ريجيا كاتاكو نسكي دشي زمان بثلاث شعب ينادى كي أكو أما masa أكو uku in suka tsara in suka zaro in suka كي أكو haka da shi ake kuma dai direla kun ga yadda direlar da suke haka bohol take ko to haka ai haka za ka tana juyawa to su ma haka suke suna neman ruwa da shi wasu kuma malaman suka ce majadi wasu taurari ne larabawa suna amfani da su idan suka ga idan suka gan su ce to za a yi ruwa har shi ne ma wasu daga cin suka ce su suke ruwan su. شيني manzal sun ya ce Allah ya ce asbaha min بي mu'minun بالكوكب wa kafirun bil أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب ومن قال مطرنا بنوع كذا وكذا فذاك كافر بي ومؤمن بالكوكب وأن توارن سوني المجاديه المجاديه جمعنا المجدح على خلاف القياس ala khilafil qiyas domin majdahu ya kamata jam'in sa ya zama majadihu ne babu babu ya'u amma majdah ala wazni mif'al ala wazni miftah shine sai a ce mafati wa innahu mafatihul ghaibi mun gane to dahu ko ku fassara shi a matsayin katako ne suke amfani da shi ne wajen samun ruwa wajen rijiya ko kuma mijida majari a matsayin taurari waɗanda larabawa suke amfani da su in suka dansu sun bayyana a sararin samaniya to alama hadari zai haɗu kenan a yiwuwa wanda suke da ilimin taurari mun gane allati yastanziluna biha al wanda mutane suke neman ruwan sama da su. kun ga me a majadifu suna idan istighfari istighfari shine majadifu suna din sun kara daga nan sai ya karanta waɗannan ayoyin na cikin suratu abin da suratu suratu nuhin da kuma suratu hud fa qultu tastaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yusil as-samaa alaykum mizrara sune sannan ya ce wa anistaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi kuma ya ce ku nemi gafara ubangijin ku ku tuba zuwa gare shi yumatti'ukum mata'an hasanan ila adadin musamman. Allah zai ji yadda ku daɗi na wani lokaci da ya riga ya sa ma lokaci kaga ku ba ruwan sama za a ji daɗi ba ruwan sama ba jin daɗi so da ka ana istighfari kawai a matsayin roƙon ruwan sama shi yasa malamin ibn al-qayyim a fikihun sa ya da ma ya buɗe waɗannan ya buɗe wannan fasali nasu da waɗannan ayoyi fa qultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu as-samaa 'alaykum midrara ko wa nastaghfiru rabbakum thumma tubu ilayhi yumatti'ukum mata'an hasanan ila ajalin musamma to shine wannan wa yu'ti kullu dhi fadlin fadlan wannan shine karshen wannan fasali na da ke bayani akan zikrul duka waɗannan addu'o'i da aka kama da sun inganta daga ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam Allah madaukakin sarki ya ba mu um, ruwa mai amfani a kowane lokaci Allah madaukakin sarki ya sa mu ci gajiyar abin da Allah madaukakin sarki yake ba mu wallahu